shine sunan sanar din da muka bude muka dora bidiyon mu a ciki to ka gani yanzu sun nuno mana ita a farko ka gani ilimin fasaha one video video ɗaya muka dora kenan a cikin channel din ka gani Assalamu alaikum barkanku da shigowa cikin wannan channel idan wannan shine zuwanka na farko ina so ka danna alamar subscribe sannan ina so ka danna alamar liking ta yadda YouTube din zai samu damar nuna wa mutane da dama wannan bidiyon In insha Allah a cikin wannan bidiyo zan yi koyarwa akan yadda mutum zai buɗe YouTube channel daga farko zuwa ƙarshe. a mutane da yawa suna turo min tambayoyi kan yadda za su yi amfani da YouTube kan yadda za su buɗe YouTube. So insha Allah kamar yadda na yi bayani a cikin bidiyon da ne na koyarwa akan yadda mutum zai buɗe Gmail account na ce insha Allah zan yi koyarwa akan yadda mutum zai buɗe YouTube channel da yadda zai samu kuɗi da ita. a youtube channel ana samun kuɗi da ita wannan gaskiya ne a duk wata youtube suna biyan mutum kuɗi ya danganta da adadin mutum nawa ne suka kalli tallan da suka same a cikin bidiyoyinsa sannan ya danganta da adadin nawa ya samu a duk wata za su har hada su gani sai su turo ma zuwa bankinka a duk ƙasar da kake a faɗin duniya a mutane da yawa suna so su san yadda za su buɗe youtube kuma babu dama Uh, insha Allah a cikin wannan bidiyo zan yi koyarwa dalla-dalla akan yadda mutum zai bude YouTube channel daga farko zuwa ƙarshe. Abin da nake so shine ka danna alamar subscribe. Sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar na ɗora sabon bidiyo za a nuna ma shi ba tare da ka sha wuyar neman sa ba. Kafin ka bude YouTube channel ana da buƙata a ce kana da Gmail account. sannan kafin ka fara samun kuɗi da YouTube ɗinka ana buƙata a ce ka samu subscribers guda dubu ɗaya sannan akalla sun kalli bidiyoyinka awa dubu hudu kafin ka buɗe youtube channel ana bukatar a ce kana da gmail account idan ba ka da shi na yi koyarwa ta musamman akan yadda mutum zai buɗe gmail account a wayarsa ko kuma a kwamfutarsa na dora a cikin wannan channel ɗin tawa mai suna usamansi sannan za ka iya dubawa a youtube zan ajiye adireshi a ƙasan wannan bidiyo ka duba za ka ga inda na sa buɗe gmail account za ka ga sai ka danna in ka danna za ka kalli cikakken bidiyon da na yi na koyarwa akan yadda za ka buɗe gmail account bayan ka buɗe gmail account ɗinka za ka dawo izuwa wannan bidiyo ka ci gaba da kalla yadda za ka buɗe youtube channel ɗinka a cikin sauƙi kamar yadda zan nuna a sannan ana buƙata a ce kana da subscribers guda dubu ɗaya kafin ka fara samun kuɗi da channel ɗinka sannan akalla sai sun kalli bidiyon da ka ɗora akalla sau awa dubu hudu wannan abu ne mai matukar sauki a youtube saboda idan kai duba da youtube a youtube akalla ma za ka iya samun bidiyo guda ɗaya mutum sama da mutum miliyan ɗaya sun kalli bidiyo ko kuma sama da mutum miliyan goma sun kalli bidiyo guda ɗaya a ta yadda ake samun kuɗi da youtube shine idan ka cika wannan ka'idojin da suke so na samun subscribers dubu ɗaya da kuma kallon awa dubu hudu a cikin channel ɗinka so za su buɗe ma inda za ka su fara saka ma tallace-tallace a cikin bidiyon ka. zaka ga idan ka shiga cikin bidiyon mutum zaka ga an fara nuna ma talla ko kuma idan kana cikin kallon fim a cikin a YouTube zaka ga ana nuna ma talla so wannan alamar tallan da kake gani shine nan alamar cewa mutum yana samun kuɗi da wannan bidiyon da kake kallo so kafin ka zo wannan matsayin dole sai ya kasance kana da subscribers dubu ɗaya sannan kuma kana da sun kalli awa dubu hudu a cikin channel ɗinka wanda abu ne mai sauki abin da ake so ne da kai shine ya kasance cewa ka sa a zuciyarka zaka buɗe channel don haka zaka buɗe kuma zaka kula da ita so da farko dai zaka shigo zuwa kwamfutar ka ko kuma wayar hannunka wacce zaka buɗe YouTube da ita zaka iya buɗe YouTube a wayar hannu sannan zaka iya buɗewa a computer idan a wayar hannu zaka buɗe akwai application mai suna YouTube wanda kusan duk wata waya tana zuwa da shi sannan akwai application wanda waya bata cika zuwa da shi ba YouTube Studio zan ajiye adireshin waɗannan application ɗin a description na wannan bidiyo ka duba bayanan wannan bidiyo na kasa za ka ga waɗannan adireshin adireshin in ba ka da wannan application ɗin za ka shiga ka danna su zai buɗo ma inda za ka sauke su akan wayarka a Play Store. Sannan idan kana da browser mai suna Google Chrome tana da daɗi sosai idan a waya zaka ka buɗe YouTube saboda YouTube suna so a ka'ida a ce kana amfani da computer idan zaka ka buɗe YouTube channel. so idan baka da ita wannan browser ta google chrome za ta taimaka ma wajen mayar da uh, wayarka ta koma kamar browser ta computer so shi ma zan ajiye adireshin wannan browser ta google chrome a ƙasan wannan bidiyo shi ma ka danna ka yi downloading ɗinta inda ciki za ka yi kamar yadda zan yi ta ciki amma ta computer so za ka iya yi a ciki in ka sauke ta daga can sama za ka ga wasu ɗigo-ɗigo guda uku su za ka danna idan ka danna sai ka yi ƙasa ka yi ƙasa za ka ga inda aka sa request desktop view sai ka danna in ka danna za ka ga browser ta wayar taka ta canza ta koma ta kwamfuta za ka shigo zuwa cikin browser kamar haka idan kana so ka buɗe youtube channel za ka iya buɗewa a wayarka ta hannu sannan za ka iya buɗewa a kwamfuta a cikin wannan bidiyo zan yi koyarwa ne akan yadda mutum zai buɗe youtube channel don haka ne zan yi amfani da kwamfuta ta wajen budewa so idan za ka yi amfani da waya za ka yi amfani da wayannan application ɗin guda biyu kamar haka kaga da wannan youtube idan ka shigo play store yawancin waya tana zuwa da shi so amma in bata zo da shi ba za ka iya shiga inda ka ke sauke application a wayar ka play store sai ka rubuta youtube ka gan shi nan sai ka yi installing ɗinsa za mu amfani da shi wajen buɗewa sannan akwai youtube studio shi ma ka gan shi za ka shiga kai sacin youtube studio a google play store inda kake yin browsing a google play store inda kake sauke application sai ka rubuta youtube studio za ka gan shi kaga tambarinsa kamar haka shi ma za ka yi installing din shi zai ma amfani wajen budewa idan kuma da browser za ka yi amfani za ka iya yi da wannan browser ka ganta ita ma idan baka da ita a wayarka za ka iya shiga play store inda kake sauke application a wayarka sai ka rubuta google chrome ka ganta na in ta buɗo ma sai ka danna alamar install ka yi installing ɗinta akan ka, ita daɗin wannan browser shine za ka iya mayar da wannan browser a ta koma kamar sikirin ɗin kwamfuta da abin da za ka yi a cikin ta kamar kana yin sa ne a kwamfuta kamar yadda nake yi saboda buɗe youtube yana buƙatar a ce a ƙa'ida ka buɗe da kwamfuta domin ya fi sauƙi so amma ga wanda ba shi da kwamfuta zai iya mayar da wannan browser tashi ta google chrome ka ganta zai iya mayar da ita kamar screen ɗin kwamfuta ya bude da ita kaga idan kana so zaka mayar da ita screen ɗin kwamfuta zaka shigo cikin browser a wayarka ka ganta nan misali in ka shigo cikin browser a wayarka ka ma da ita nake amfani ta kwamfuta ce amma a can sama zaka ga wani digo digo guda uku shi zaka danna in ka danna zaka ga ya budo ma shafi kamar haka sai ka duba can kasa-kasa kasa zaka ga inda aka rubuta request desktop view kana danna shi za ka ga browser ka ta juya ta koma screen ɗin kwamfuta sai ka ci gaba da yadda zan koyar yadda za ka buɗe youtube ɗin in kuma ba ta browser nan za ka yi amfani ba za ka yi ta application ɗin youtube ɗin da yake akan ka ne kawai za ka buɗe cikin application ɗin idan ka buɗe cikin application ɗin kana buɗe shi za ka ga bidiyo ya nuno ma kamar haka so daga can sama za ka ga alamar wani ɗan hoton mutum shi za ka danna sai ka ci gaba da irin yadda zan nuna ma yanzu yadda za a buɗe youtube ɗin a cikin waya shi kuma amfanin wannan application ɗin mai suna youtube studio shine wannan application ɗin in a waya kake amfani shine zai ringa nuna ma adadin mutum nawa ne suka kalli bidiyon ka ka gani adadin mutum nawa ne suka kalli bidiyon ka sannan minti nawa suka kalla bidiyoyin da ka ɗora a cikin kwana biyu da suka wuce mutum nawa ne suka kalli bidiyoyin channel ɗinka sannan a mintuna nawa suka kalla duka zaka gani a cikin wannan application din sannan zaka iya mayar da comment idan aka yi ma comment a cikin duka zaka iya shiga ta cikin application din ka mayar da amsa sannan zaka iya goge comment din mutum zaka iya goge bidiyon ka duka a cikin wannan application ba kamar a computer ba da zaka yi shi a waje guda daya sannan ka gani zaka kalli a bidiyoyin da ka dora a ciki da adadin mutum nawa ne suka kalla da adadin comment nawa aka yi da adadin likin da ka samu da adadin dislikin da ka samu duka zaka gan shi a cikin wannan application din na youtube wanda ake kiransa youtube studio ka gan shi na so bayan ka sauke waɗannan application ɗin guda biyu ko in ce guda uku idan da browser za ka yi amfani shi ne abin da ake da bukata da mutum kafin ya buɗe youtube shi ne ya kasance yana da gmail account Uh, ah, na yi koyarwa ta musamman akan yadda mutum zai buɗe gmail account idan kana son buɗe gmail account wanda za mu yi amfani da shi ko in ce wanda za ka yi amfani da shi wajen buɗe youtube channel shi ne idan kana da shi ba sai ka buɗe ba idan kuma ba ka da shi za ka shiga zuwa youtube zan kwafi wannan adireshin zan ajiye shi a ƙasan bayanai na wannan bidiyo da nake magana za ka ga inda na sa adireshin bidiyo na buɗe gmail in ka danna shi zai buɗo ma wannan bidiyon kaga kamar yadda kake gani a haka sai ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe zaka ga yadda zaka buɗe gmail account a cikin sauƙi wanda zai baka damar buɗe youtube channel kamar yadda zan yi koyarwa kada ka manta zan kwafi wannan adireshin zan ajiye shi a ƙasan wannan bidiyon idan baka da gmail in ka je ka buɗe gmail ɗin sai ka dawo ka ci gaba da kallon wannan bidiyon da nake yi akan yadda mutum zai buɗe youtube channel saboda dole sai kana da wannan gmail ɗin zaka samu damar buɗe youtube channel kamar yadda na bayani a cikin wannan bidiyon na koyarwa akan yadda mutum zai buɗe gmail ɗin a sannan waɗannan application ɗin su ma za duba a ƙasan bidiyon da na sa su ma duka zan kwafi wannan adireshin duka zan ajiye masu a ƙasa in ka danna su a wayarka za su buɗe ma inda za ka yi installing ɗinsu za ka sauke su a kan wayarka duka duk wanda kake so ka yi amfani da shi sai kai youtube channel za ka iya samun kuɗi da ita Ka ga misali kamar wannan za mu buɗe a adsense sannan za mu buɗe youtube sannan za mu buɗe gmail account so ka gana koya ma yadda za ka buɗe gmail account ga bidiyo? sannan adsense ba za ka samu damar buɗe shi ba yanzu dole sai channel ɗinka ta cika ƙa'idojin da youtube suka sanya shine sai channel ɗinka ta samu akalla subscribers dubu ɗaya ma'anar subscribers dai shine na kusan zan ce kamar misali waɗanda suka yi following ɗinka mutanenka kenan na channel ɗinka sai ka samu akalla mutane dubu ɗaya wanda suka yi following ɗin channel ɗinka so sannan sai sun kalli akalla bidiyoyin da ka ɗora akalla sai sun kalli awa dubu hudu so awa dubu hudu da kuma subscribers dubu ɗaya a youtube ba abu ne mai wuya ba in dai kana ɗora bidiyon da mutane suke so za ka same su a cikin sauƙi so kaga shi wannan duka ya je matakin da ake so wannan kuɗin ne da ya samu misali kenan ta yadda zan tabbata muku da cewa tabbas ana samun kuɗi a youtube kuma idan channel ɗinka ta karɓu za ka samu kuɗi ne ba wai irin za a ce ka san ko nawa za ka samu ba amma dai ana samun kuɗi sosai yadda baka tunani a cikin youtube a dukkanin ƙarshen wata idan ka samu ka sama da dala ɗari za su turo ma zuwa cikin account ɗinka so kada ka manta ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin ka yi subscribing ɗin channel ɗina sannan ka yi liking ɗin wannan bidiyo. so in ka yi subscribing ɗin channel ɗin a nan gaba zan yi kuma koyarwa idan channel ɗin mutum ta cika ya samu mabiya channel ɗin sa mutum dubu ɗaya sannan sun kalli awa dubu hudu so a bidiyon da zan ɗora kuma zan ƙara yin bidiyo akan yadda mutum zai buɗe wannan google adsense ɗin da yadda zai sa account number sai yadda zai ringa samun kuɗin da ya samu a channel ɗinsa yadda za su ringa turo mai a cikin account ɗinsa a dukkanin ƙarshen wata so kaga wannan duka bayan ka gama wannan step step ɗin da na gaya ma ka gan sunan kamar guda uku zuwa hudu shine zaka buɗe gmail account zaka sauke wannan browser ta google chrome idan kana so ka yi amfani da ita wajen buɗe youtube channel idan kuma baka so zaka sauke wannan application ɗin na youtube a wayarka ta android sannan za ka sauke wannan youtube studio din a wayarka ta android so bayan ka gama da waɗannan a jerin abubuwan da na lissafo na kafin ka buɗe youtube channel shine za ka shigo zuwa cikin browser da kake amfani da ita ko kuma application ɗinka na youtube misali ne zan shiga youtube.com bayan ka shigo cikin youtube.com ko kuma application ɗinka na youtube shine za ka kalli bidiyoyi kaga kamar haka daga can gefe a can sama nan wajen za ka ga alamar inda aka sa sainin, ka gani so in kana so ka buɗe youtube channel ɗin shi za ka danna bayan ka danna shi za ka gaya buɗuma ma wannan shafin inda ya ce ka sa email ɗinka ko kuma phone number ka so a cikin bidiyon da na ɗora a youtube in ka duba adireshin da na ajiye a ƙasan wannan bidiyon za ka ga yadda za ka buɗe wannan email ɗin a cikin sauƙi so in ka bude sai ka zo ka rubuta shi ana koyarwar fasaha ka gani a cikin koyarwa idan ka kalli bidiyon da na ɗora na sa koyarwar fasaha to wannan shine gmail dina koyarwar fasaha at gmail.com bayan ka rubuta gmail ɗinka anan sai ka danna alamar next bayan ka danna alamar next kaga ya buɗo ma wani shafin inda ya ce enter your password ka rubuta password ɗinka wanda ka buɗe wannan gmail ɗin da shi kalmomin sirrinka kenan bayan ka rubuta kalmomin sirrinka na wannan gmail ɗin sai ka danna alamar next bayan ka danna next za ka ga ya ma wannan shafin kamar haka so idan so kake ka buɗe channel ɗin sai ka danna wannan alamar ta lungu sai ka duba a nan ƙasa za ka ga inda aka sa create a channel sai ka danna bayan ka danna idan ya buɗe ma wannan shafin sai ka danna wannan alamar get started din nan ka gani so kana dannawa kaga ya buɗo ma wannan shafin so anan ya baka zaɓi ya ce zaka iya zabar wannan sunan naka a matsayin channel ɗinka usman Khalil sannan idan baka so kuma zaka iya zabar wani sunan anan ba sai lallai ka bar shi a wannan Usman Khalil ɗin ba so mutane da yawa ba sa son yin amfani da sunansu wajen bude youtube suna yin amfani ne da sunan abin da za su ringa yi a channel ɗinsu wajen bude youtube da misali kamar idan mutum koyarwa zai zai iya sa ko tashar koyarwa to kaga idan so kake ka zabi irin suna sai ka danna wannan alamar ta biyu ka gani sai ka danna select ɗin nan so kaga bayan ka danna ya buɗe ma wannan shafin ya baka zabi ya ce ka rubuta sunan channel ɗin da kake so ka sa so ni zan buɗe koyar a ilimin fasaha so ka gani zan buɗe wannan channel ɗin da suna ilimin fasaha bayan ka bayan ka sa ilimin fasaha ko kuma bayan ka sa bayan ka sa sunan da kake so ka buɗe channel ɗin da shi sai ka duba nan kasa sai ka danna wannan alamar akwatin i understand ɗin sai ka danna kana dannawa za ka ga ya kara buɗo ma nan inda ka ga an sa create din nan sai ka danna so ka gani bayan ka danna alamar create kaga sun bude mana channel mu suka ce nice work your channel ilimin fasaha has been created channel mu ilimin fasaha mun bude ta ka gane mun kirkire ta don haka ga ta nan zaka iya amfani da ita a ƙasa idan kana so zaka sa hoto ne a nan ka gane sun baka zaɓi idan so kake ka sa hoto zaka iya dannawa sai ka shiga ka je ka zaɓo hoton da kake so ka sa so ka gani misali na sa wannan hoton a matsayin gwaji ne idan kayo kasa kayo kasa za ka iya faɗan wani ɗan bayani kaɗan daga cikin channel ɗinka misali za ka iya sa wannan channel ɗin tana kawo muku koyarwa kan fasaha za ka iya rubuta duk wani bayani na channel ɗinka a gurguje so ka gani kawai na sa wannan channel ɗin tana kawo muku koyarwa kan fasaha da sauransu za ka iya sa abin da ya fi haka amma da yake koyarwa nake kaga ban ƙarasa ba a nan idan kana da website za ka iya sa sunan website ɗinka sai ka sa adireshinsa so a nan gaba zan yi koyarwa akan yadda mutum zai buɗe website da yadda zai ringa yin amfani da shi da yadda zai samu kuɗi da shi a cikin sauƙi bayan ka gama cike wannan bayanan sai ka duba can ƙasa sai ka danna save and continue ɗin ka gani so ka gani bayan ka danna save and continue ga ya buɗo ma wannan shafin kamar haka ka gani so wannan shine kusan in ce channel ɗinka duk bidiyon da ka dora za a nuna ma shi a nan kaga kamar mu babu wani bidiyo da muka dora babu subscribers ko ɗaya a cikin channel ɗin sun rubuta mana no subscribers idan akwai wanda ya subscribing ɗin channel ɗin ka ga an rubuta 1 idan mutum uku ne za ka ga 3 idan mutum 30 ne za ka ga 30 da dai sauransu so ka gani so kaga yanzu mun yi koyarwa akan yadda za ka buɗe youtube channel ɗinka a cikin sauƙi za ka sa gmail account ɗinka sannan za ka zaɓi sunan channel ɗin da kake so ya kasance wacce mutane za su gani a youtube sannan za ka ɗora bayanan bidiyon bidiyonka na channel ka yadda idan mutum ya shigo zai gani da dai sauransu so sannan kuma yanzu akwai ɓangare bayan ka buɗe wannan kenan youtube channel akwai kuma ɓangare na yadda za ka ɗora shi kuma bidiyo a kai ɗora bidiyon shine zai taimakawa wajen mutane a dukkanin inda suke a faɗin duniya su samu damar ganin wannan fim ɗin da za ka ɗora ko in ce fina-finan da za ka ɗora so idan kana so za ka ɗora fina-finai a cikin wannan channel ɗin da aka buɗe shi ne za ka shigo izuwa computer so bayan ka buɗe channel ɗinka idan kuma kana so za ka ɗora bidiyoyi a kan channel ɗinka ta yadda mutane a ko'ina a faɗin duniya za su ga bidiyon shi ne za ka danna wannan alamar ta kyamara nan ta can sama a waya ma irin alama ce bayan ka danna sai ka danna alamar upload video wannan kuma na biyun go live shine idan kana so ka ɗauki bidiyo a zahiri a lokacin da ake yin abu mutane su gan shi a youtube za ka danna go live zan yi koyarwa a nan gaba kan yadda za a yi wannan go live din idan kuma a so kake ka ɗora bidiyon shi ne sai ka danna wannan alamar ta upload video ka gani so kaga bayan ka danna za ka ga ya buɗe ma wannan shafin kamar haka sai ka danna wannan alamar select file ɗin in ka danna zai buɗo ma fayil ɗinka na kwamfuta ko kuma cikin wayarka inda bidiyoyi suke sai ka je ka zaɓi irin bidiyon da kake so ka ɗora wanda ka gama yin editing ɗinsa so kaga kamar ni zan ɗora wannan bidiyon ka gani bayan ka zaɓo bidiyon da kake so sai ka danna open ka gani in kuma a waya ne kawai kana danna alamar hoton fim ɗin zaka ga ya buɗo ma shi kamar haka so mu a kwamfuta ne so kaga yanzu a can ƙasa kaga ya fara nunawa ya fara yin uploading ka gani 16% 22% da yake bidiyon da na dora bashi da nauyi yana yin sauri so a nan farko zaka zaɓi sunan fim ɗin da kake so mutane su gani a youtube da shi misali zan sa gwajin misali zan sa ɗora bidiyo a youtube gwaji so idan mutum ya shiga youtube ɗinsa ya rubuta wannan ɗore bidiyo a youtube gwaji za a nuna mai wannan bidiyon so kaga wannan shine na farko kenan title ɗin nan shine sunan fim ɗin da muke so mutane su gani a youtube sannan sai wannan a description shine za ka ɗan rubuta bayanai a cikin a ƙasa bidiyon ka idan mutum ya shiga zai ga wannan bayanan da za ka rubuta a nan ba an ƙara rubuta kawai ɗora bidiyo gwaji a youtube za ka iya sa adireshi yadda in ka yi kamar wani abu a cikin bidiyon ka za ka iya sa adireshi mutum in ya shigo nan duka zai iya dannawa da dai sauransu bayan ka gama sai ka ƙara yiwo kasa ka ƙara yiwo kasa ka ƙara yiwo ƙasa wannan alama playlist din shine nan idan akwai folder da kake so ka buɗe idan kana gudanar da abubuwa da yawa a cikin channel ɗinka za ka iya buɗe misali kamar folder koyarwa folder waƙoƙi a ah, folder ta fina-finai so idan wannan fim din da ka bude idan wannan fim din da ka sa na wakoki ne sai ka danna a wajen playlist din nan sai ka zaɓi folder ka na wakoki sai ka danna so idan mutum ya shiga youtube channel ka za a iya nuna mai wannan folder kawai in wakokin ka yake so ya gani in ya danna alamar wannan playlist din za a nuna mai wakokin ka kawai a iya ciki sannan a nan ƙasa kuma suka baka zaɓi suka ce wannan fim din da ka ɗora ka yi shi ne domin yara ko kuma ka yi ne domin ba yara ba so idan ka yi ne yara za su iya gani za ka iya sa yes ka gane idan kuma yara ba za su iya gani ba za ka iya sa no ka gane so amma duk ba wani abu bane amma in ka bar in ka sa yes din babu damar mutum ya comment a bidiyon ka sannan za su dan ciccire wasu abubuwan yadda yadda ba za su bari yara su gani ba so idan kuma ka sa no kowa zai iya yin comment a bidiyon ka sannan ba abin da za su cire ma a cikin bidiyon ka wanda bai dace yaro ya gani ba da dai sauransu so bayan ka gama yin komai a nan a nan kuma za ka iya danna alamar mo bayan ka danna za ka ga ya buɗo ma wannan shafin ka gane idan bidiyon da ka ɗora ya ƙunshi wani abu na a link kamar na siyar da wani abu da sauransu za ka iya danna wannan alamar mai video content spread promotion ka gane za ka iya rabuwa da shi duk nan ba dole ba ne. so a wajen tag shine za ka rubuta wani ɗan sunaye haka na irin abin da ya danganci a bidiyon da ka dora misali zan iya sa waƙoƙin hausa idan bidiyon da ka dora ya danganci waƙoƙin hausa kenan sai ka danna enter idan ka fim ka sa za ka sa fina-finai za ka iya sa sunan wasu jaruman yadda in mutum ya shiga youtube ya sashen duka za a iya nuna mai wannan bidiyon da ka dora so sannan a nan ƙasa kuma a wajen bidiyo language ɗin nan za ka zaɓi yaren wannan bidiyo ɗin ka gane idan da hausa ne idan da larabci ne idan da english ne to ni wannan bidiyon kaga da hausa ne wanda na dora sai na sa misali hausa so a ƙasa kuma in kana so za ka sa kwanan watan da ka dora bidiyon sai ka da sai ka danna wannan sai ka zaɓi kwanan watan da dai sauransu sannan a can ƙasa a nan wajen a people and Blocks, din nan za ka zaɓi mai wannan bidiyon naka ya kunsa fim ne ko kuma waƙa ce ko kuma a wasanni ne ko kuma nishadantarwa ne kawai entertainment ko kuma mu sha dariya ne to duka zaka zaba amma ni zan bar shi a people and blogs din nan tunda a matsayin gwaji ne bayan ka gama cike wannan shafin kamar haka sai ka danna alamar next bayan ka danna alamar next kaga ya bude ma wannan shafin so wannan shafin shine anan idan ka channel ɗinka ta fara ka ɗora wani bidiyo kamar guda uku ko hudu sannan mutane sun fara gani za su iya baka zaɓi a wajen bidiyo elements ɗin nan za ka iya sa kamar tallan channel ɗinka mutum in ya danna zai yi subscribing ko kuma idan ya danna zai kalli wani bidiyo da ka ɗora na ƙarshe a channel ɗinka idan mutum ya gama kallon bidiyon da ka ɗora za su nuna mai wannan talla so nan ba za mu cike komai ba sai ka ƙara danna alamar next bayan ka ƙara danna alamar next za ka ga ya buɗo ma wannan shafin a wannan shafin shine ya baka zaɓi ya ce wannan bidiyon kana so ka bar shi a private ne ko a unlisted ko kuma a public ka gane idan ka bar shi a private shine nan a in ka ba wanda zai iya kallon wannan bidiyon sai kai kadai in ka shiga dashboard ɗinka inda bidiyoyinka suke ko kuma idan ka shiga youtube studio ɗinka na wayarka ta android zaka ga iyaka bidiyon amma ba wanda zai gan shi a youtube idan kuma ka bar shi a wannan unlisted ɗin shine zaka iya kwafar link ɗin bidiyon sai ka tura wa mutum to in ya dana link ɗin shi shi kaɗai ne zai iya kallon wannan bidiyon duk wanda kuma ya samu wannan link ɗin shi shi kaɗai zai iya kallon wannan bidiyon amma ba zai samu damar kallonsa a youtube ba in dai ba wannan link ɗin ka bashi ba so shi kuma wannan public ɗin shine ka bashi a matsayin kowa a faɗin duniya zai iya kallon wannan bidiyon naka a youtube so don haka idan so kake ka bashi a public in ka bashi in ka gama sai ka danna alamar publish in ka danna alamar publish bidiyon ka za a iya ganin sa a ko ina a faɗin duniya idan kuma ba a yau kake so ka ɗora bidiyon ba za ka iya barinsa a private daga baya in ka shiga application ɗinka na youtube studio za ka iya mayar da shi wannan public ɗin in ka gama sai ka danna alamar publish shine mutane za su ganshi a duk inda suke a faɗin duniya so kaga mun gama ɗora bidiyon mu mun gama saka bayanan mu kaga kamar haka mun sa sunan fim ɗin mun sa bayanai na ƙasan bidiyo mun zaɓi a ah, nan wajen kuma shine zaka zaɓi wanda irin hoto kake so mutane su fara gani a bidiyon ka kafin su shiga su fara kallon sa na youtube kenan zaka ringa ganin hotuna a farkon bidiyon mutane kafin ka danna ka fara kallon bidiyon mutum sai ka zaɓi wanne kake so ya kasance so ni na shi a wannan so a nan kuma za ka zaɓi wace folder ce na bidiyon ka ba ma mai creating ɗin folder in kana so ka creating sai ka zaɓa ba in sa waƙoƙi so sai ka dana create kaga mun creating din wannan folder mun danna so kaga wannan fim din da muka sa za su yi copy din wannan fim din za su sashi a cikin wannan folder na waƙoƙi so bayan ka gama a can ƙasa sai ka sa no a nan kuma wajen more option shine za ka sa a za ka yi target din na sunaye na abin da fim ɗinka ya kunsa kaga kamar wakokin hausa fina-finai da dai sauransu so ka gani dai a gurguje bayan ka gama yin komai sai ka yi can ƙasa sai ka danna alamar publish so kaga ka yi publish ɗin bidiyon ka yanzu ya zama live ko ina za a iya kallon sa a faɗin duniya anan nan za ka iya yin sharing ɗin bidiyon ka a whatsapp ko kuma facebook da dai sauran abubuwa wanda suka shafi a yanar gizo duka za ka iya tuttura shi a cikin wannan abubuwa su twitter facebook blogger skype da sauransu sannan za ka iya kwafi ɗin link ɗin bidiyon za ka iya tura shi a whatsapp ko kuma ka tura abokinka in ya dana link ɗin zai shigar da shi zuwa wannan bidiyon ka gani bayan ka buɗe youtube channel ɗinka ka ɗora bidiyo a ciki idan kana so za ka iya shiga ɓangaren youtube studio inda za ka ga sauran bayanan channel ɗinka da yadda za ka samu kuɗi da ita da yadda za ka iya goge bidiyon da ka ɗora da yadda za ka iya yin comment a cikin bidiyon da adadin mutane nawa ne suka kalli bidiyon a yau sannan jiya mutum nawa ne suka kalla a cikin watan nan mutum nawa ne suka kalla so duka za ka iya ganin sa a wannan bangaren mai suna youtube studio ka gani kamar yadda ne bayani idan kana amfani da wayar hannu za ka iya shiga cikin wannan application din wanda na ce ka mutum ya din gashi nan a youtube studio so in ka shiga shine zai tace ba adadin mutum nawa ne suka kalli bidiyon ka sannan adadin a minti nawa suka kalla da adadin subscribers nawa ka samu duka za ka same shi a cikin wannan bangaren so ka gani yanzu zan shiga cikin bangaren na youtube studio shi ma ne ma bayani dalla-dalla da abin da ya kunsa so ka gani nan youtube studio in ka shigo inda ka shiga ka buɗe channel din da na yi koyarwa nan bangaren kenan za ka ga a nan ƙasa ba wajen yiwa channel ba tunda mun buɗe channel da create your channel suka sa ana so amma bayan mun gama buɗe channel ɗin mu kaga yanzu sun sa yiwa channel idan ka danna yiwa channel za su je su buɗe ma bidiyo da ka ɗora a channel ɗinka to yanzu muna so mu shiga inda zamu ga bayanan channel mu da yadda za iya goge bidiyo da yadda zamu iya a saka account number mu ta yadda zasu su ringa saka mana tallace-tallace a cikin bidiyoyin da muka ɗora a ciki da dai sauransu sai ka shiga ɓangaren youtube studio ka gani so ka gani bayan ka shiga bangaren youtube studio idan a wayarka ta hannu ne shi ma zai buɗo ma wannan shafi kamar haka idan kuma a kwamfuta ne ka ya buɗo mana wannan shafin a nan bangare na farko shine za su gaya ma adadin subscribers nawa ka samu ka gani idan mutum ɗaya ne ya subscribing ɗinka za ka gani idan mutum ɗari ne za ga sun sa ɗari a nan in dubu ne za ga dubu idan miliyan ɗaya ne za ga miliyan ɗaya a nan wajen da dai sauransu so a nan ɓangaren kuma shine inda bayanan suke ka gani nan dashboard ɗinka kenan muna nan dashboard kenan farkon ɗin farkon wannan farkon shafin na youtube studio kaga sun gaya mana latest video ɗin da muka ɗora performance ɗinsa ka gani sun ce mutum ɗaya ne ya kalla ka gani sun ce mutum ɗaya ne ya kalla sannan adadin minti nawa ya kalla duka za mu gani a sannan kaga sun ce sai comments comment mutum ɗaya ne kaga yayi zaka iya danna ka gani waye yayi ka gani ni ne nan da nayi na sa assala sabida gwaji sunan bangaren dashboard kenan sai nan bangaren videos shine zaka ga bidiyoyin da ka dora ka gansu a idan so kake ka goge bidiyon zaka iya goge shi anan in ka danna wannan alamar akwatin sai ka zo mo action sai ka danna delete amma ba gogewa zami ba idan so kake kai editing din sunan fim din ko kuma bayanansa zaka danna a sai ka danna wannan alamar ta biro zaka ga ya buɗo ma shi kamar haka ka gani in so kake ka canza sunan fim din zaka kara ka gani komai in ka gama in so kake ka canza hoton da mutum zai gani a farkon bidiyon za ka iya canzawa in ka gama komai kamar yadda kai sai ka danna save a nan bayan ka danna save cikin duk ka ga zai canza da kansa sai nan bangaren playlist din shine bangaren wannan folder da na gaya mata za ka iya buɗe folder wacce za ka iya sa iyaka bidiyon waƙoƙi a nan ko kuma bidiyon fina-finai ko kuma koyarwa da dai sauransu sosai nan bangaren kuma wajen monetization shine bangaren da zaka rinka samun kuɗi kenan so amma yanzu channel din yanzu muka buɗe ta ba mu samu abin ka'i ba mu cika ka'idojin da suke so ba na samun subscribers mutum dubu ɗaya da sannan kuma su kalli awa dubu hudu so idan muka cika wannan ka'ida za su bude mana shafin da za mu iya saka a google adsense ɗinmu ta inda za su ringa samun tallace-tallace a cikin channel ɗinmu da wannan tallace-tallacen da shi za mu samu kuɗi a cikin channel ɗinmu. ba tare da matsala ba samun subscribers da kuma kallon awa dubu hudu a cikin youtube abu ne mai sauki saboda inda kana ɗora bidiyo yau da kullum mutane suna shiga insha Allah za ka same su za ka yi nasara amma komai sai ka sa haƙuri sannan kuma ya danganta da sa'arka wani a cikin wata biyu yakan iya cika wannan matsayin wani kuma yakan iya ɗauka shekara ɗaya ma bai cika wannan matsayin ba to amma in ka sa a zuciyarka za ka yi don haka za ka yi so kada ka manta ka yi subscribing ɗin channel ɗina domin samun sauran koyarwa da za ka ringa samun su a cikin harshen hausa sannan zan yi koyarwa ta musamman a nan gaba idan muka cika wannan ka'ida ta samun subscribers dubu ɗaya da kuma kallon awa dubu hudu a channel ɗinmu zan yi koyarwa akan yadda za mu sa account number ma'ana da yadda za su sa mana talla a cikin channel ɗinmu da za mu ringa samun kuɗi so a takaice nan kuma ɓangaren audio library shine idan kana so za ka yi editing ɗin bidiyo kana so to za ka ɗan sa wata waka ko kuma wani take a ciki shine za ka shigo wannan audio library ɗin sai ka zaɓi kalar wakar da kake so in ka zaɓi kalar takin da kake so ko wakar da kake so ka yi editing ɗinta a cikin bidiyon ka sai ka yi downloading ɗinta in ka danna alamar download ka gani waƙar za ta download to za ka iya yin amfani da ita a cikin bidiyon ka amfanin wannan bangaren na audio library da suka ba mutum zaɓi ya shigo in dai ba iya nan kai downloading ɗin take ba ko kuma waka da kake so ka sa a cikin YouTube ɗinka so idan ka shiga wani bangaren kuma ka je kai downloadin ka sa a cikin bidiyon ka za su iya goge ma channel ɗinka saboda akwai copyright a ciki ba su yadda ka je ka ɗauko aikin wani ba ka zo ka sa a YouTube ɗinka ko ka je kasuwa a tura ma fim ka zo ka ce za ka sa shi a channel ɗinka ko ka je youtube ɗin ka je kai sashen ɗin bidiyon wani kai da dole ɗin shi ka je ka ce za ka ɗora ko waka ce ko rikodin ka yi duka za su iya ganewa in dai ka sa bidiyon ka za su gaya ma cewa wakar da ka sa a cikin bidiyon ka ta wane wane ce don haka bai ba da umarni a kalle ta a youtube ba don haka za su cire bidiyon wani kuma zai iya cewa ya yarda a kalli bidiyon amma kuma duk kuɗin da ka samu akan ɗinsa zai tafi ba naka ba so amma san samun dai gaskiya kaka je kai download din wani abu ka je ka sa shi a cikin bidiyon ka kai editing kuma ka zo ka sa a YouTube in waka kake so ka sa ko take a cikin bidiyon da kai zaka shigo wannan bangaren na YouTube studio ka gani in ka shigo bangaren sai ka zo can kasa audio library ka zaɓi irin wakar ko taken da kake so ka sa a YouTube ɗinka sai ka yi download din shi ka je kai editing ɗinsa in yasa sai ka zo ka sa a youtube in ka sa a youtube za ka iya samun kuɗinka da shi ba tare da matsala ba so kaga a gurguje kenan kan yadda za ka buɗe youtube channel da kuma yadda za ka yi amfani da youtube studio da yadda za ka samu kuɗi da ita duka kaga na yi ma bayani a takaice yadda za ka samu kuɗi da ita in channel ɗinka ta kai akalla subscribers dubu ɗaya sun kalli awa dubu hudu so insha Allah a nan gaba zan yi bidiyo na musamman akan yadda zaka ci gaba da buɗe YouTube channel ɗinka ta yadda zaka sa account number ka da za a ringa turo ma kuɗi da kuma yadda zaka cike sauran bayanan da suke bukata dukka a cikin sauki a cikin wannan bidiyo sannan kada ka manta ka ci gaba da bibiya ta a cikin wannan channel ɗin tawa domin samun koyarwa domin samun koyarwa na fasaha da duk wani abu da ya danganci fasaha na zamani ko na'urori ko yadda za ka samu kuɗi a intanet duka za ka same shi a cikin wannan channel ɗin nawa kamar yadda kake gani so bayan ka buɗe youtube ɗinka ka ɗora bidiyon ka kayi komai ta yadda zan tabbatar ma da bidiyon ka yanzu haka mutane za su iya ganin sa a youtube shine ba mu shiga youtube mu gani youtube.com in ka shigo ba mu yi sacin ɗin channel ɗinmu duk da sabuwar channel ce ba lallai mu ganta daga farko farko ba amma ba in sa ilimin fasaha shine sunan channel ɗin da muka buɗe muka ɗora bidiyon mu a ciki to ka gani yanzu sun nuna mana ita a farko ka gani ilimin fasaha one video bidiyo ɗaya muka ɗora kenan a cikin channel ɗin ka gani so in so kake ka kalli bidiyon da muka ɗora sai ka danna ɓangaren bidiyoyin za ta buɗo ma ka gani bidiyoyin Ka ga mun dora bidiyo guda ɗaya idan goma ne za ka gansu duka a nan ka gani ɓangaren videos duka za ka gansu ɓangaren playlist ɗin nan shine wannan folder da na gaya ma kaga iyaka bangaren wakoki kenan a nan in ka sa fina-finai za ka iya yin targeting din fim ɗin da ka sa a can ya kasance iyaka fina-finai in mutum ya shiga sai gani a wajen so ka gani wannan about ɗin shine wannan bayanan da na gaya ma na channel ka wanda za ka iya sawa kaga na sa wannan channel din tana kawo muku koyarwa kan fasaha da dai sauransu so ka gani yanzu channel ɗinka kowa zai iya ganin ta a youtube kuma kana da damar samun kuɗi ya danganta da adadin subscribers ɗin da ka samu da kuma awa dubu hudu bayan ka samu wannan ka cika ka'ida zan yi koyarwa ta musamman akan yadda za ka ci gaba da buɗe youtube channel ɗinka wajen samun kuɗi da ita so kaga yanzu za ka iya shiga cikin bidiyon da ka ɗora ka kalle shi kamar yadda kowa yake ɗorawa a youtube kuma samun mutanen kallo a youtube abu ne mai sauki saboda yanzu mutane da yawa suna kallon bidiyo a youtube kaga kamar yanzu wannan bidiyon akalla mutum miliyan biyu ne da dubu ɗari shida suka kalle shi a sati uku kawai da ya wuce to ya danganta da sa'ar ka da kuma abin da kake ɗora a bidiyon a youtube channel ɗinka in allah ya so ya yarda in ka shiga zaka ga ka samu mabiya baya in Allah ya so ya yadda zaka samu subscribers da sauri sannan za su kalli abubuwan da ka dora muddan kana dora musu komai cikin inganci kaga yanzu bidiyon mu a haka kaga wannan bayanan shine na kasan bidiyo inda na sa bidiyo gwaji a YouTube da dai sauransu mutum zai iya yin comment a nan ka gani duka in ya comment duka zaka gan shi a channel ɗinka za su turo ba a nan bangaren wajen notification shine inda zaka ga in mutum ya yi comment a channel ɗinka anan za su nuna ma nan kuma shine bangaren idan kana so zaka dora a nan shine bangaren idan kana so zaka dora fina-finai da dai sauransu so wannan ita ce koyarwa ta musamman akan yadda mutum zai bude youtube da yadda zai dora bidiyo da yadda zai samu kuɗi da ita ka ci gaba da bibiyata a cikin wannan channel ɗin domin samun koyarwa cikin inganci koyarwar fasaha kan yadda za ka yi amfani da na'urorin zamani da application application da yadda za ka samu kuɗi da su da yadda za ka tafi da youtube channel ɗinka cikin sauƙi ba tare da ka samu matsala ba na gode sai an jima idan wannan shine zuwanka na farko ina so ka danna alamar subscribe sannan ina so ka danna alamar liking ta yadda youtube ɗin zai samu damar nuna wa mutane da dama wannan bidiyon